a littafin balogun maram min adillatil ahkam littafin al'imam ahmad bin ali ibn hajarin al'asqalani wanda ya rasu a alkahira hijira na da shekara 852 shekarunsa 586 rabuwansa da duniya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana rahama tare da shi za mu yi kokarin karanta hadisi na 647 zuwa 48 a littafin insha Allah kuma wannan shine babi na farko a kitabu sakat sashin bayani game da sadakoki wato darasin yana karanta da mu hukuncin fitri zakar kono ibn hajar ya saka bayanin zakatun shi shine farko a cikin bayanai da ya yi game da hukuncin sadaka don haka yasa ya kira shi babu sadakatul fitri babi game da sadakar alfitur domin zakar kono zakatun fitur yana shiga babin zakka kuma yana shiga babin sadaka kamar yadda za mu karanta a ƙarshen wannan babi insha Allah wannan dalilin ya sa ibn hajjar ya kawo shi a ƙarshen kitabu zakat bayanin sa akan kitabu zakat yana gamawa sun ya kawo bayani akan zakatul fitr kana iya sanya shi a babi na zakka kana iya sanya shi a babi na sadaka عن ابن عمر رضي الله عنهما أنكر حديثنا لك daga الله بن Umar? Allah ya kara masa yarda shi da mahaifinsa sayyiduna Umar bin Al-Khattab qala Abdullah bin Umar yace faraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitr manzon Allah ya farlanta zakatul fitr zakar kono sa'an min tamrin inda ake bayarwa shine sa'i guda na dabino aw sa'an min sha'ir ko kuma sa'i guda na hatsin sha'ir mun gabatar da bayani a baya bayanin da ya zo cikin littafin al-Imam al-Qarafi Anwarul Buruq a mujallar na uku shafi na 263 al-Imam al-Qarafi yace innal qamha wash-sha'ira jinsun wahid da alkama da hatsin sha'ir jinsi guda ne wabihi kala malikun wannan shi ne abinda al'imamu malik yake cewa wato idan aka ce hatsin sha'ir wani nau'i ne na alkama da shi da alkama abu guda ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a ba da sa'i guda na dabino au sa'an min sha'ir ko kuwa sa'i guda na alkamar sha'ir a matsayin zakar kono alal abdi a madadin bawa wal hurri da mai yanci wal zakari da namiji wal da mace wal sadiri kabir da yaro da babba minal Musulmin amma fa daga cikin musulmi wato kowane ɗaya daga cikin waɗannan za a ba da sa'i guda a madadinsa a ba da sa'i guda a madadin bawa a ba da sa'i guda a madadin mai yanci wato wanda duk yake karkashinka in ma bawa ko kuma mai yanci za ka fita zakatun fitiri a kansa kuma kowane za a ba da sa'i guda ne a zakari wal unsa namiji da mace wa sagiri wal kabir musulmi sharaɗi dai ya kasance yana cikin musulmai wa amara biha an tu'adda qabla kurujin nasi ila salat abdullahi bin umar ya ce kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni a bayar da zakatul fitri kafin mutane su fita zuwa ga sallar id ibn hajar ya ce muttafaqun alai wannan hadisin ya zo cikin sahihul bukhari kuma yana sahihu muslim amma wannan lafazin riwayar al-imam al-bukhari ce tana kitabu zakati babu sadaqatil fitri a hurri wal mamluk sadaqatul fitri alal hurri wal mamlu kamar ibnu hajar yi kwaikwayon al bukhari ne na yin babi da ba ma zakatul fitri suna sadaqatul fitri haka al-imam al-bukhari yayi a cikin littafinsa hadisi na 1511 kuma al'imam bukari ya kawo hadisun abdullahi bin umar dinnan a wurare da yawa wato a cikin aljami'ar sahih daga cikin riwayoyin akwai hadisin da nafi'u yake cewa abdullahi bin umar ya gaya musu faraban nabiyu sallallahu alaihi wasallam faraban annabi sallallahu alaihi wasallam ya farlanta sadakatar fitri kaga riwaya guda ce ta mutum eh, riwayoyi guda biyu ne na mutum daya a wannan riwaya da ta zo cikin bulugul maram faraba rasulullah zakatal fitri a wata riwayar faraba nabiyu sallallahu alaihi wasallam sadaqatal fitri saboda haka waɗannan kalmomi duka sun zo cikin hadisai ingantattu wato daga abdullahi bin umar ya ce auƙala sadaqata ramadan a wata riwayar abdullahi bin umar ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya farlanta sadaka ta watan azumi ala zakari wal unsa wal hurri wal mamluk sa'an min tamrin aw sa'an min sha'ir wannan riwayar ba tana cikin sahihul bukhari wato hadisin abdullah bin umar da har yanzu abdullah bin umar kamar yadda nafi'u ya da labarin sa yace wa kana ibnu umar radiyallahu anhu ma yu'tiha alladhina yaqbalunaha abdullah bin umar yana ba ma wadanda suke karban zakatun fitri wa kanu yu'tuna qabla al-fitri bi yawmin aw yawmayn suna bayar da zakatun fitri kwana guda ya rage masalla ko kuma kwanaki biyu ana sallah saura kwana biyu kwanaki biyu abdullahi bin umar zai ba da zakatun fitiri. haka kuma yakan ba da zakatun fitiri ana sallah saura kwana daya wannan riwayar tana sahihul bukhari kitabu zakati babu farwi sadakatun fitiri. wato hadisan sun taho a jere al-imam bukhari ya kawo su abu na farko wato wanda wannan hadisin yake nuna mana domin abubuwa guda uku ne ibn hajar yake kokari ishara da su da wannan hadisin na abdullahi bin umar saboda shi ne hadisin da ya fi inganta ta wajen bayani game da zakatun fitori don haka yasa ya kawo hadisin abdullahi bin umar tahdidu awwal a farfan lokacin ba da zakatun fitori kamar yadda na fi yake ba da labarin abdullah bin umar yana cewa wa kana ibnu umar yu'tiha lil ladina yaqbaluna wannan riwayar ba ta zo cikin bulugul marami ba abdullah bin umar yana ba da zakatul fitri ga waɗanda suke karba alladhi yunasibuhu al-imam li qabdiha wanda shugaban al'umma ya kafa saboda tattaro zakatul fitri wannan ita ce sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam shugaban al'umma shi yake nada mai karbo zakatul fitr ba kai ne zaka raba da kanka ba zai rika bi gida gida yana karba ko kuma in ka gama sai ka aika mishi abdullahi bin umar yana fitar da zakatul fitr sai ya aika ma wanda shugaba ya nada saboda tattara wannan yana cikin riwayar al-imam bukhari wanda dalilin haka ya sa ibnu hajar a littafin fatul bari mujallar na uku shafin ɗari uku da saba'in da shida ya yi sharhi kan hadisin yana cewa wa kadu wa qa'ati riwayat ibn Khuzaimah min tariqi Abdul Warith an Ayyub as-Saftiyani Ayyub as-Saftiyani yace kuntu na tambayi nayi tambaya wato ga nafi'u yaushe ne mata kana ibn Umar yu'ti yaushe ne abdullahi bin umar yake ba da zakatul fitr dinsa kada sai yace idza qa'ada al-amil idan mai karban zakka ya zauna lokacin da mai karbo zakka wanda shugaba ya nada idan ya fara karbowa to sai mu sai abdullahi bin umar ya aika masa nasa zakatul fitr din kuntu sai na tambaya nace mata ya qa'udul amil yaushe ne mai karban zakka din yake zaunawa wato yaushe ne ake fara karban zakatul fitri Kala sai yace qabla al-fitr bi yawmin aw yawmayn kafin ranar idi da kwanaki biyu ko kuma kwana daya akwai riwaya da ta zo cikin al-muwatta na al-imam malik annabi'in annabi na umara kana yab'ath zakatul fitr ila alladhi yujma'u indahu abdullahi bin umar yana aika zakatul fitr dinsa ga mutumin da shugaba ya nada saboda karba saboda tarawa qabla fitr bi yawmayn aw thalath kafin ranar sallah da kwanaki biyu ko kwanaki wannan riwayar ta zo cikin muwafa kawai babu ita sahihul bukhari da kuma sahih muslim kaga ya nuna cewa shugaba yana nada wani wanda zai tara zakatul fitr shi wanda aka daɗa ɗin yana fara karban zakatun fitri <clears throat> idan sallah ta rage saura kwanaki uku a riwaya ta al-Imam Malik ko kuma kwanaki biyu wani lokaci saura kwana ɗaya a sallah sai ya fara karban zakatun fitri amma akasarin riwayoyi suna tabbatar da kwanaki biyu ne wato idan suka rage ma sallah sannan ake karban zakatun fitri akwai riwaya ta Alimamu Shafi'i wanda Shafi'i da ya kawo wannan yake cewa wa ana asfahibuhu yani ta'jilaha qabla yawm al-fitr tunda an samu wannan Abdullahi bin Umar sahabi ne yana bayar da zakatun fitr dinsa kafin ranar sallah da kwanaki biyu al'imamu shafi'i ya ce to wannan shi na fi so a kan mutum ya jinkirta zakatun fitar dinsa sai a ranar sallah kamar yadda ya zo cikin hadisin nan annabi sallallahu alaihi wasallam ba wai yana nufin a ba da zakatul fitiri a ranar sallan bane abdullahi bin umar ya ce wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nas wato annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni a rika ba da zakatul fitri kafin mutane su fita zuwa ga sallar Eid ba wai ana nufin a ranar sallan ba kafin a fita saboda haka akwai bukatar a san daga wacce rana ake fara ba da zakatun fitri yana nuna cewa karshen sa shine fita zuwa ga sallar idi idan an fita zuwa ga sallar idi wannan shine karshen lokacin karban zakatun fitri amma farkon fa shine hadisin Abdullah bin Umar riwaya ta biyu wanda ta zo cikin sahih Bukhari da sahih Muslim da wasu da na hadisi Abdullah bin Umar yana cewa wa yana bada labarin Abdullah bin Umar yana ba da zakatun fitri ɗinsa kafin ranar sallah da kwanaki biyu wanda shi ya nuna cewa wannan shi ne farko sannan wannan yana nuna cewa ba wai zamanin sahabbai ne kawai ba hatta zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam abin da ya faru kenan <clears throat> kamar yadda ibn hajar ya faɗa ya dullo ala zalika aidan ma akhrajahu al-bukhari fi al-wasala akwai hadisin da al-imam bukhari ya rawaito yana babu wa wakala rajulan fa wakilu shay'an hadisin Abu Hurairah wannan hadisin yana nuna cewa tun zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam haka ake ana karban zakatun fitri ne kafin ranar sallah ba wai a ranar sallah din ba wato hadisin yanda abu hurairu ya bada labari yace wakalani rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi hifzi zakati ramadan abu huraira yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya wakilta ni in tsare zakan da ake bayarwa don azumin watan ramadan kaga shine zakatul fitr manzon Allah ya wakilta ni in yi gadin zakatul fitr wanda ake kawo mara wannan sai ya tabbatar da abinda da Abdullah bin Umar yake yi ya nuna cewa a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ba wai zai fitar da zakatu fitrinsa ya bayar da kansa bane shi annabi sallallahu alaihi wasallam <clears throat> yake aika waɗanda suke tara wannan zakadin a wuri guda kafin nan shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya rabar da ita abu hurairah ya ba da labari yace annabi sallallahu alaihi wasallam ana kawo zakatu fitr ana tarawa sai ya kira ya ce ka kula da wannan dukiya da aka tara fa'ata ni atin sai ga wani mai zuwa ya zo in ji abu huraira faja'ala ya hukumi na ƙwa'am yana ta kamfatar abincin da aka tara yana diba fa a kaftu guni ko sai na kama shi wato Allah ya ba mu abu huraira damar kama shi Eh, aljani ne amma bai taho a siffa ta aljanu ba ya zo ne a siffa ta mutane yana tsakan zakatu fitr wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya wakilta abu hurairah ya kula da ita wa kuntu sai nace wallahi la arfa annaka ila rasulillah abu hurairah yace wallahi sai na kai ka sai na ɗaukaka al'amari ka zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to zan kai karanta ga manzon Allah saboda shi ya bani wato aiki in kula da wannan abincin kala sai mutumin ya ce in ni muftajun wa alayya iyalun ni mabukaci ne kuma ina da iyalai da yawa mutum ne mai iyalai da yawa ina da bukata babu abinci wali hajatun shadida ina da bukata mai tsanani na abinci kala sai abu buraira ya ce fa ku an sai na kyale shi na rabu da shi wannan abu ya auku ne cikin dare fa da gari ya waye ina zuwa zan gaya ma annabi sallallahu alaihi wa sallam abin da ya auku tun da agwake tashi ya kula da wannan abincin yana zuwa kafin ya bude baki fa qala annabi sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ya aba huraira ma fa'ala asiruka al-bariha ya kai abu huraira me ya faru da fursunanka a daren jiya me ya faru da fursunan a daren jiya saboda idan kai faɗa da mutum sai ka iya kama shi ka ya nuna ya zama fursunan ka kamar yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam yace me ya faru Allah ya riga ya sanar da manzonsa sallallahu alaihi wasallam kala kuntu abu hurairah yace sai nace ya rasulullah tunda ka san komai abinda yasa na sake wannan mutumi na sake barawo shaka hajatin shidida wa iyalan ya koka min yana cikin bukata mai tsanani yana da iyalai masu yawa farahimtu ni ko sai na tausaya masa fa kallaitu sabila sai na kyale hanyarsa wato sai na kyale shi kaga ya tafi da abincin ma kenan Abu Hurairah ya kyale shi ya tafi da abincin me dalili yace saboda shi wannan mutumin ya koka cewa yana cikin bukata mai tsanani kuma shi Abu Hurairah yana da tausayi kada sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace amma innahu qad kazzabaka wa sayaudu shi wannan mutumin ya maka ƙarya kuma zai dawo fa na annahu sayaudu abu hurairah ce sai na gane cewa mutumin zai sake dawowa ya aka yi na san cewa zai dawo li qawli rasulillahi innahu sayaudu saboda manzon Allah ya faɗa wannan mutumin zai sake dawowa farasattu saboda haka sai na yi gadin na yi dako na zauna zaman jira na tabbata zai dawo faja a sai ga shi ko ya zo yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa ya hasu min al-ta'ali yana ta kamfatar abinci yana ta ɗiba fa aqastu ko sai na sake kama shi fa kuntu sai na ce la arfa annaka ila rasulillah lalle zan dauka al'amarin ka zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam qala sai ya ce da ne ka kyale ni. ai ko jiya na gaya maka fa inni muhtajin ni mai bukata ne wa alayya iyalun ga iyalai da yawa suke dogara da ni sai dai la a'udu ba zan sake dawowa ba wannan shine abin da zan gaya maka a yau ta abu hurairar da ji an faɗi wani sabon abu daban wanda ya saba na jiya ya ce farahitu sai na tausaya mai domin ta yi abin da ya ɗiba jiya da ya wadatar da gidan shi ba sai na tausaya masa fa kallaitu sabilahu sai na bi ta hanyar sa fa asbahtu garira wayewa da dai tafiya na tafi ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ina zuwa fa qala li rasulullah sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ya aba hurairah ma fa'ala asiyuka ya abu hurairah me ya faru da fursunanka kuma kulta sai na ce ya rasulallah abin da ya auku jiya eh, shekaran jiya shi ya auku a jiyan ma shaka hadisin shadida wa iyalan ya kuka cewar yana cikin bukata mai tsanani ga iyalai da yawa farahim tuku sai na tausaya mar fakallai su sabila ko sai na fita hanyarsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake ce ma abu huraira amma innahu qad kazabaka wa sayaudu ya maka ƙarya sai dawo farafatuhu a salisa sai na sake dakonsa ina jira karo na uku a sai gashi ya zo ya hako mina ta'ami yana kan fatar abinci Kala sai ce da'ani u'allimuka kalimatin yanfa'uka Allah biha lokacin da na kama wannan barawo sai ce kyale ni zan koya maka wasu kalmomi waɗanda Allah zai amfane ka idan ka riƙe su kaga maganar ta mai gaskiya ce bai ce shi ne zai amfani abu huraira ba ya ce zan koya maka wasu kalmomi idan ka rike waɗannan kalmomi allah zai amfanar da kai wato za ka samu amfani wajen allah ta dalilin rukunsu abu huraira ko yana faɗin ilimi kuntu sai na ce ma huwa to waɗanne kalmomi kenan kala sai ce idza awaita ila firashika lokacin da ka koma ga shimfiɗa wannan riwaya ta al-imam bukhari ba ta ayyana lokacin da za a yi baccin ba fassara ayatul kursi lokacin da ka dawo ga shimfidarka ka karanta ayatul kursi sai ya tabbatar marma wace aya ce ake karanta ayatul kursi ya ce Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum ya karanta Abu Hurairah yace hatta eh, wannan mutum ya ce masa hatta taqtimal aya sai ka cika ayan gaba dayanta duk sa'ilin da ka koma ga shimfidarka idan ka karanta wannan fa innaka lan yazala alayka min allahi habib ba za a rasa wani mai tsaro a ka daga wajen Allah subhanahu wata'ala ba ba za a rasa wanda zai ringa tsare ka ba daga wajen Allah idan Allah ya tsara bawa babu mai cutar da shi saboda haka yake eh, inna karantar da kai waɗannan kalmomi to Allah zai amfana da kai ta dalilin riko da su babu inda bawa ke sabon tsaro kamar wajen Allah ba wai mutanen kwarai suka sani ba hatta mutanen banza don haka yasa shi wannan barawo yake koya ma Abu Hurairah gashi Abu Hurairah bai ba sani ba a lokacin bai taba samun wannan ilimi ba gashi kusa da Annabi sallallahu alaihi wasallam idan ka rike waɗannan kalmomi to ba a rasa mai tsaronka daga wajen Allah subhanahu wataala saboda ayatul kursi ta ɗauki bayani na sifofin Allah subhanahu wataala la ta'khudhuhu tun wala nawm babu gyangyaɗi da ke kama Allah bacci bai kama Allah idan ya zama kayar da abin da Allah kuke faɗa cikin wannan aya to ba yadda za a yi ka kwanta ka yi bacci face akwai wani mai tsaro a kanka daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala wala ya ƙaraban naka shaifanun hatta tusbiha wani shaidani ba zai iya kusantar ka ba har sai gari ya waye maka to kaga nan ma an samu sabon ilimi don haka sai Abu Hurairah ce wannan karon ma yana da dalilin da zai sa a kyale shi kaga ko da yaushe ba wai haka kawai Abu Hurairah yake kyale shi ba idan ya samu wani amfani zai ce to je ka yanzu ma ya samu wata fa'ida muhimmiya saboda haka sai ya kyale shi akwai riwayar da ta zo wacce take cewa shi wannan mutumin ya gaya ma abu huraira ka rika fadin ka rika karanta ayatul kursi inda kulli sabahin wa masa'i inda kulli sabahin wa masa'i yana nufin duk sa'ilin da zaka kwanta in dai ka je ga shimfiɗa ka ba wajen baccin dare kawai ba ko da baccin da rana ne saboda aljani yana iya cutar da kai hatta baccin ranar ba wajen na dare kawai ba wannan riwayar tana tabbatar da cewa ayatul kursi ana son karanta ta duk sa'ilin da dan adam zai bacci ba wai sai daga dare kawai ba yace masa idan ka rike wannan aya kana karanta ta to babu shakka babu wani shaytani da zai iya kusantar ka ai kaga shi ma shaytani yanzu ya gaya ma abu huraira ga wata garkuwa da in ka rike ta to idan ni mutumin banza ne ba zan iya sake dawowa ba ya gaya ma abu huraira wata fa'ida muhimmiya don haka sa. abu huraira ya ce fa kallaitu sabila husaina bi hanyarta fa asbahtu na wayewa ina zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce ma fa'ala asiruka albariha me ya faru game da fursunan ka kuma a daren jiya قلت سنك يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله biha.' ya yi korafin akwai wasu kalmomi da zai koya min idan na rike su Allah maɗaukaki zai amfanar da ni ta dalilin su fa kallaitu sabila ni ko tun da na samu fa'ida na ilimi sai na kyale barawa ya tafi qala sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ma hiya wadannan kalmomi ne kullu sai nace qala li ya ce min idza awaita ila firashika idan ka koma ga shimfidar kwanciya faqra ayatul kursi sai ka karanta ayatul kursi min awwaliha hatta taqtima al-aya tun daga farkon ayatul kursi har sai ka wannan aya Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa qala li kuma ya ce min lan yazala min Allah ba a rasa wani mai tsaro a kanka daga wajen Allah wala ya karabaka shaytanun hatta tusbiha babu wani ne da zai kusance ka har sai gari ya waye maka shi wanda ya rawaito Haji. sai ya ce wa kanu a harasa shay'in alal khair sahabbai sun fi duwan wani dan adam kwadayin samun alheri duk wata fa'ida da za ta samar wa mutum tsaro daga shaidan sahabbai sun fi kowa Yadda ya tsaye da wannan magana kafin ya ci gaba da ba da labarin hadisin abu huraira Allah ya kara masa da wannan shi yasa ibnu hajar ya ce fa huwa ah, masuqul lil i'tibari an taqliyati sabilihi ba'da al-marrati thalitha tana yiwa ka tambaya yaya abu huraira zai kyale barawo yana kama shi har karo uku wannan dalilin yasa shi wanda ya rawaito hadisin ya bada wannan bayani ce su sahabbai mutane ne masu tsananin kwaɗayi na alkhairi duk abin da ya zama alkhairi ne to suna sha'awarsa hirsan ala ta'alimi ma yanfa suna sha'awa su koyi abin da zai amfana da su lokacin da Abu Huraira ya gaya ma Annabi sallallahu alaihi wasallam haka fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce amma innahu qad sadaqaka wa huwa kadhub lallai wannan barawo ya faɗa maka gaskiya amma dai shi makaryaci ne ya faɗa maka gaskiya wa ka zubun shi mai yawan ƙarya ne ba wai kazibin kawai ba mutum ne mai yawan ƙarya sannan sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tambayi Abu Huraira ce masa ta'alamu man mun su salati layalin ya Abu Huraira ko ka san da wa kake magana tsawon dare uku din da suka wuce ka ko san wanda kake magana da shi qala sai Abu Huraira ce la ban sani ba kala sai manzo Allah za ka shaytanun wani fandararren aljani ne kake magana da shi ba wai iblis kawai ba saboda haka zo da za ka shaytanun da annabi sallallahu alaihi wasallam za ka shaytan da ya tabbata iblis ne abu huraira ya haɗu da shi amma zaka shaytanun yana nufin wani fandararren aljani ne wato kajirin aljani annabi sallallahu alaihi wasallam gaya ma abu huraira wani kafirin aljani ne wanda kake ta magana da shi tsawon dare uku din wannan ya sa ibn hajjar cikin fasul bari mujallar na hudu shafin ya ce in ka dubi labarin za ka samu akwai fa'idoji da yawa hadisin abu huraira fil hadisi min akwai fa'idoji da dama daga cikin waɗannan fa'idojin anna shaytan kad ya'lamu ma yantafi'u bihi al-mu'min shedanin aljani yana iya sanin abin da zai amfanar da mumini wanda kuma shi mumini bai sani ba kuma ba wai aljanu kawai ba hatta mutane hatta mutane ana samun kafiri wanda zai karanci addinin musulunci ya tsintsinto alkhairin da ke cikinsa kuma shi bai da musulunci ba abinda mazan Allah yake mana ishara shi kamar yadda ibn hajar ya faɗa kaga aljanin nan kafiri ne kamar yadda manzon Allah ya faɗa amma gashi ya samu wani ilimi akan alqur'ani wanda sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai samu ba ba wai annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba karantarwa ba abu hurairah bai taba sani ba wannan dalilin yasa ya kyale wannan aljani saboda ya samu sabon ilimi kaga shi wannan aljanin ya san fa'idoji da suke cikin alqur'ani وأن الحكمة قد يتلقى الفاجر فلا ينتفع بها sannan wannan yana karantar da mu cewa mutumin banza yakan samu ilimi ilimin kuma ba zai amfana da shi ba wato ana iya samun mai ilimi amma kuma ilimin bai amfana da shi ba Allah ka kare ya zaman to mutum yana da ilimi domin ilimi daban aiki da shi daban kaga wannan yana da ilimi kuma gashi kafiri ne saboda ka kasancewar mutum yana da ilimi baya tabbatar da cewa mutumin nan mutumin kwarai ne ya ce wato ukhadu anhu fa yantafi biha mutum yana iya daukar ilimin kuma wajen wannan mutumin banza shi ya amfana da shi duk da cewa malamai suna kyamatar wa mutum ya nemi karatu wurin mutumin banza don duk mutumin da ya tabbata fajiri ne to idan za ka yi karatu wurinsa ba ka iya sanin me zai koyar da kai shi wannan ya koyar da abu da alkhairi ne don ya kwaci kansa ba wai kawai don ya amfana da abu da din ba ya karanta da shi wannan alkhairi ne don ya kwaci kansa amma idan aka idan ka tabbata wannan mutumin banza ne amma yana da ilimi sai ka za ka yi karatun addini a gwaninsa ya za a yi kasan abin da yake koyar da kai gaskiya ne ba za ka iya sani ba zai iya dukunku na sharri ya karantar da kai alhali baka gane ba wa annal kafira qad yafduqu bi ba'd ma yafduqu bihi almu'min ibn hajar yace ana samun abinda kafiri yake gaskantawa wanda kuma shi ma mu'mini ya gaskanta domin shi aljannin nan ya gaskanta cewa idan aka yi riko da ayatul kursi za a samu tsaro idan an yi riko da ayatul kursi za a samu tsaro ya gaskanta wannan amma dai alqur'ani gaba ɗayansa bai yarda da shi ba ba zai aiki da shi ba amma ya san akwai wani abu mai kyau a cikin musulunci wanda za a yi amfani da shi wala yakunu bi zalika mu'minan kasancewar kafiri ya gaskanta wani abu na cikin alqur'ani baya sa ya zama musulmi kamar misali kafiri yana iya cewa la ilaha illallah ya yadda kenan ai kaga la ilaha illallah kalma ce ta shahada amma ba ta amfana da kai sai ka hada da muhammadun ba kafiri ya yadda da rabin kalmar shahada bai yadda da ɗaya rabin ba don haka don kafiri ya gaskanta wani abu na musulunci ya sa ya zama musulmi wannan bai sa ya zama musulmi don ya yadda a cikin alkur'ani akwai wasu sassa waɗanda suke dauke da fa'idoji ya yadda amma kuma bai karɓi addinin musulunci ba wannan bai sa ya zama mumini ba وبأن الكذاب duk يصدق وبأن الشيطان من شأنه أن يكذب كما قال شم قدر النبي صلى الله عليه yana nuna mana cewa shi aljani gaba daya abin a nisance shi ne saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma abu huraira ta'lamu man tukhatibu منذ salati layalin ya abu huraira ko ka san da wa kake magana tsawon dare uku abu huraira yace da ban sani ba ya rasulullah sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa zaka shaytanun yana cewa innahu qad sadaqaka wa huwa kadhubun ya faɗa ma gaskiya amma mai yawan karya ne wato in ba don annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya tabbatar da maganarsa gaskiya ce ba da duk abin da ya faɗa ma abu da bai kamata ya ɗauka ba shi ne abin da manzon Allah yake nufi domin annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce wa huwa kazibun ba yace wa huwa kazubun wannan magana da ya faɗa maka ita din da gaskiya ce amma shi mai yawan ƙarya ne to idan yanzu zaka yi mu'amala da aljini kaga dai kamar zamanin Abu Huraira ya taho ga manzon Allah ya faɗa mar maganganu manzon Allah yace wannan din gaskiya ne amma shi mai yawan ƙarya ne amma yanzu in zaka yi mu'amala da aljini ya za a yi kasan abin da ya faɗa ma gaskiya ne ga siffar da mazan Allah ya faɗa wa huwa kazubun ne yawan ƙarya ne don haka yasa malamai suke cewa wannan siffa ce ta aljani kamar yadda ibn hajar ya faɗa a sharhin hadisin min sha'aniki an yakziba yana daga ɗabi'ar aljani yayi ƙarya matukar ba musulmi bane tana yi wa aljanin ya zo maka ƙarya ya ce ma ni musulmi ne to tun da baka ganin shi ya aka yi ka tabbata musulmin ne kaga da kana ganin sa ana sallah da shi mai yiwa ka ba da shi da musulmi ne amma ya faɗa ma yake ni musulmi ne sai ka ce eh babu laifi don haka bari ka aje aljani musulmi kaga ya maka ƙarya shi musulmi ne kuma ka yarda sannan ba ta da hujjar shi musulmin ne shi ko wancan ya zo ga abu huraira a sura ta ɗan adam suka yi magana da abu huraira shi sa mazan Allah yake cewa ka san da wa kake hira da wa kake ta zance tsawon dare uku din nan wa annahu qad yatasawwaru bi ba'd suwar fa tumkinu ru'yatuhu aljani yana iya rikida ya koma wata siffa da dan adam yana iya ganin ta aljani yana iya rikida ya taho ma a surar da mutum yana iya ganin ta ko da Allah madaukaki ya faɗa a suratul a'raf aya ta 27 innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahu Allah subhanahu wa ta'ala yace shi iblis yarakum yana ganin ku huwa wa qabiluhu da shi da jama'arsa min haisu la tarawnahum ta inda ku ba ku ganin su ibn hajar yace mahsusun bima ka idza kana ala suratihi allati khuliqa alayha wato Allah ya madaukake yana nufin cewa dan adam ba zai taba iya ganin aljani Allah madaukake yana nufin dan adam ba zai iya ganin aljani a surarsa ta asali wacce Allah ya halicce shi a kanta ba ba za ka taba iya ganin aljani a surar shi ba wa anna man uqima fi hibbi shay'in sumiya wakila wannan yana nuna cewa duk wanda aka ce ya kula da wani abu ana cewa to an wakilta mar kamar yadda Abu Hurairah faɗa cikin hadisin nan Ibn Hajar yana sharhin sa yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya wakilta min kulawa da abincin zakatu Ramadan wa al jinna ya'kuluna min ta'amil wannan yana nuna cewa hatta aljanu suna cin irin abincin da mutane suke ci in ba haka ba me ya kawo shi ya satan abinci amma ya aka ya iya satan wannan abincin saboda mutane idan sun cire zakatul fitar da yawa lokacin da za su auna ba sa basmala to duk abincin da ba a yi basmala ba aljani yana da damar ya dauke shi amma wanda aka yi basmala aljani bai iya daukan sa abinda ibn hajar ya faɗa ce idan aka yi basmala akan abinci wa annal jinna yusibuna min at-ta'am alladhi la yuzkaru ismullahi alayh ba su iya daukan abincin da aka yi basmala kafin a auna ko kafin a aje wannan yana nuna cewar musulmi da'ima ya sabar rayuwarsa abinda duk zai ya fara da basmala idan alkhairi amma idan sharri ne ba a so ka fara da basmala don malamai na cewa yana iya zama izgili ga Allah subhanahu wanda wannan yana iya fitar da mutum daga musulunci idan ya yi shi da gangan wanda zai yi sata ya basmala wanda zai shagiya ya basmala zai yi waka ya basmala wannan izgili ne da Allah amma duk wani aiki na alkhairi ana son ka fara da basmala domin zaka samu albarkan Allah subhanahu wata'ala eh, ibn hajar yace wa annahum yatakallamuna bi kalamil insi wato aljanu sukan yi magana magana irin ta dan adam aljanu yana iya magana da kai babu shakka wannan ya tabbata cikin hadisai su yawa aljanu yana iya magana da kai amma ne ya kamata karka gaskanta kuskuren da jama'a suke yi kenan wani sai iya bugo ma waya da ka dauka ya ce ni ne aljani na ga kai mutumin kwarai ne shi yasa na kira ka don haka zan maka babban kyauta zai zo yana zance aina na yi magana da aljani yau babban ifiriti wanda ke kasan gabas kuskure ne <clears throat> ka gaskanta maganar aljani ya takallamu da bi kalamin la shakka suna iya magana da kai amma to abin da ya faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu shimfiɗa ce ma Abu Huraira innahu qad sadaqaka wa huwa kadhub ya faɗa ma gaskiya a wannan maganar dai amma fa ɗabi'arsa ƙarya ce sai abu goma ma ya ce shi aljani ne ya za a yi ka yadda aljani ne saboda haka yan damfara suna amfani da wannan hanya akwai mutane da dama waɗanda aka cutar da su wai an bugo musu waya an ce aljanu ne sun gaskanta saboda rashin sanin abinda manzon Allah ya faɗa game da mu'amala tsakanin mutum da aljan Allah ya mana kariya saboda haka sai ibn hajar ya ce kaga wannan eh, wa annahum yasriquna wa yahda'una aljanu eh, yana karanta da mu cewa aljanu suna iya sata aljanu suna iya yaudara wanda shi yasa ibn taymiya yake magana cewa da aljani zai ba ka kuɗi ba abin mamaki bane amma kar ka dauka kudin sa ne ya sato na wani ne ya kawo maka saboda haka sai ce shi yanzu ya samu wani aljani na kirki ba ruwansa da aiki yanzu aljani yana kawo mar kudade yana samu kawai yana biyan bukatarsa alhali dukiyar wasu ce aljanu sukan yi sata kuma sukan yi yaudara mayaudara ne domin abin da zai baka kai za ka ɗauka za ka amfana to amma shi ribar da zai samu a jikinka ya ninka amfanin da za ka samu a wurinsa sau ɗari ya mai da abin da zai baka a matsayin tarko da ka shiga to fita yana da wahala don haka yasa kake gani tuban boka tana da wahalan gaske saboda ya riga ya matarkon da ya fada fitansa ba zai yi ba wannan yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da mu mu nisanci boka mu nisanci boka kar ma ka kusance shi har ma malamai suna cewa gwargwadon kusantar ka ga boka gwargwadon nisantar ka ga manzon Allah da zaran ka kusanci boka to ka nisanci manzon Allah saboda shi yana yamma manzo yana gabas in yi yamma to ka nisanci gabas duk wanda ya kusanci boka ya nisanci manzon Allah idan ya isa ga bokan har ya gaskanta maganarsa to yayi ban kwana da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan duk yana cikin bayanin da Ibn Hajar ya faɗa game da ilimi wanda malamai suka ciro karkashin hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yarda yace kuma sannan babban abu fihi fadlu ayatul kursi wannan yana daga cikin hadisai mafi inganci waɗanda suka tabbatar da falalan ayatul kursi ayatul kursi tana da falala wa fadlu akhir suratul baqara da kuma amanar rasul wanda shine karshen suratul baqara wa anna al-jinna yusibuna min at-ta'am la yuzkaru ismullahi alayh ajanu ba su iya sa'atan abincin da aka yi basmala sai dai abincin da ba a yi basmala akan sa ba yana cewa wa fihi anna sarika la yuqqa fil majaa a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ina aka yi sata ana yanke hannu ya aka yi ba abu Hurairah da mai kamo barawo ya kawo shi ga manzo an filla hannunsa ba ibn hajar ya ce wannan hadisin hujja ce ta malaman fiqh da suke cewa idan an shiga yunwa idan an shiga shekaru na yunwa to ko da an samu barawo ba a yanke hannunsa saboda larura idan ta shigo ana samun masu raunin imani waɗanda za su kai ga ayyuka na sata wa ya kamilu an yakuna qadar masruq lam yablugh nisaba shine ibn hajar ce kuma tana yiwa abinda yasa abu hurairah bai kawo shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba saboda abinda yasa ta bai kai nisabin da za a yi hannunsa ba wa fihi qabulul umri wa satri ala man yudallu bihi Ya ce kuma wannan hadisin yana karantar da mu idan mutum aka samu ya aikata wani laifi wanda duk ake masa tunanin mutumin kwarai ne to ya kamata a rufe asirin sa domin abu huraira wannan mutumin bai san shi ba amma ya zo ya sata karo na farko ya bada uzuri na biyu ya bada uzuri na uku sai ya nuna ma malami ne abu huraira ko bai san aljani ba ne da ya san mutumin banza ne ta yi da bai kyale shi ba amma tun da ya bayyana cewar masani ne ya san wani abu na addinin musulunci ya nuna cewa malami ne sai abu hurairu ya rufe asirinsa sai malamai suke cewa ashe in ka ga wani mai addini ya aikata wani abin kunya saboda shi mutum tara ne ana iya samun wata gaba ta rayuwa wata mutum zai samu a samu ya yi kuskure to a irin wannan yanayi ka rufe masa asiri shine mafi dacewa abu huraira ya rufe asirinsa saboda me saboda yana zaton mutum ne mai gaskiya kuma hadisin yana tabbatar mana mu'jizar annabi sallallahu alaihi wasallam ah, saboda Allah tabaraka ta'ala yakan tsinkayar da annabi sallallahu alaihi wasallam game da ilimi na gaibi abinda ya uya Allah yakan sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam akwai riwaya ta mu'az ibn riwayar mu'az ibn wacce take tabbatar da cewa mala'ika jibril shi yazo ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa'alamahu bizalika ya bashi labarin abinda abu huraira ya aikata da shi wancan barawo sai yace wa fihi jawabul jam'i zakatul fitiri, qabla laylatil fitri babban darasin wannan hadisi wato shine ana tara zakatul fitiri, kafin ranar sallah saboda abinda abu hurairu ya faɗa kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya wakilta shi wakalani rasulullahi bi ibdi zakati ramadan manzon Allah ya wakilta ni in tsare zakatul fitri wanda ake bayarwa cikin watan ramadan kafin ranar sallah wannan ya nuna cewar a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ana tattara zakatun fitri kafin ranar sallah shine abin da hadisin Abu da yake karanta da mu domin an tara zakatun fitri din ana kawowa ba a kai ga za a rabar ba sai aka kira Abu Hurairah aka ce ka rika kulawa da zakatun fitri din nan kafin a kai ga rabon shi wato wa tawkilul a li hibbiha wa tafriqatiha a wakilta wani wanda zai tara zakatun fitri din nan ko kuma wani wanda zai rabar da zakatun fitrin bayan an tara wanda shi ya sa malamai ke cewa a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam na daya ana fitar da zakatul fitri kafin ranar sallah na biyu mutane suna tara zakatul fitri su kai ma annabi sallallahu alaihi wasallam wato mutum da kansa yake ba ma annabi sallallahu alaihi wasallam akwai waɗanda manzo ya wakilta waɗanda ke tsare wannan zakatul fitri din ba wai mutane suna rabar da zakatul fitri da kawunansu ba duk da cewa idan shi shugaba bai wakilta waɗanda za su tara zakatun fitar ba baya nuna cewa zakar ta fadi za ka bayar da kanka kamar yadda muke yi a yau amma dai abin da ya tabbata a sunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine a samu wanda zai rika tara zakatun fitar shugaban al'umma ne um, yana daga cikin ayyukansa idan an tara shi zai rabar ma ainihin talakawa wannan zakatun fitar to anan shine abinda abdullahi bin umar yake faɗa eh, abinda yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada umarni jama'a su bayar da zakatul fitri kafin a fita zuwa sallah me ake nufi ba wai ranar sallan zaka cire ba wannan shi ya nuna kuskure yadda muke don haka yasa da yawa sukan manta ma za a ba da zakatul fitr a ranar sallah sai bayan an sako iri sai ya ce ah, ni fa na manta ban ba da zakatul fitiri ba gashi an sauko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 alhamdulillah kafin mu ci gaba akwai wata mushkila ga hadisin abu huraira wanda malamai suka yi magana a kai mushkilar ita ce ya aka yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kyale abu huraira ma'ana an bashi amanar kulawa da dukiyar jama'a abu huraira ya kyale barawo ya diba sannan annabi sallallahu alaihi wasallam bai hukunta abu huraira don wannan wata muskila ce wanda wani yana iya kafa hujja da wannan akan cewa babu laifi don <clears throat> wani ya yi satin dukiyar al'umma kuma ba hukunta shi ba al'imamu shaukani cikin nailul alfar mujallar na biyar shafin 320 ya yi magana game da wannan hadisi na abu huraira kamar wasu malaman hadisi yana cewa riwayar al'imamu bukari game da wannan hadisin ta zo cikin kitabul wakala kitabul wakala wanda za mu yi magana a kai a cikin littafin nan insha Allah yana ainihin bayani game da matsala ta wakilci da ya bayanin shari'a game da wakilci a kan wannan al'imam bukari ya ware eh, wato ya ware wani sashi a littafin sai magana a kai sai ya kawo babi babun iza wakala rajulun rajulan fatarakal wakilu shay'an fa ajazahu muwakkil wani ya wakilta wani ya masa aiki shi wanda aka wakilta din sai ya kyale wata barna a cikin wannan aiki ya zamanto shi wanda ya bashi aikin ya yafe masa domin in ka dubi labarin nan yadda muka karanta shi daga farko har karshe abu hurairu duk abin da ya faru yana gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam amma babu inda manzon Allah yake kayi laifi me yake nunawa manzon Allah ya yafe masa abin da ya aikata saboda fahimtar da shi abu huraira yake da ita kaga da farko yake cewa ya kyala wannan barawo saboda kuka da yayi akan cewa yana cikin tsanani na rayuwa ga kuma iyali ya tausaya mar haka kuma karo na biyu ya gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam yake fata kallaitu sabilahu na kyale shi na rabu da shi saboda tayi wusatan jiyan bai kai ya wadatar da shi yanda zai ciyar da iyali ba karo na uku fa ya karantar da abu huraira saboda haka abu huraira ya gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam yace na bashi saboda ya koya min wani ilimi daidai wannan guri kaga an gama magana da sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace to sai ka biya hakkin da aka sace da shi ya nada abu huraira amma manzon Allah bai fada ba sai yace mahiya ga yamin ilimin da ya koyar da kai kaga manzon Allah ya kare kenan sai abu hurairah ya gaya masa ya karantar da shi ayatul kursi annabi sallallahu alaihi wasallam a ƙarshen magana ya ce ka san da wa kake magana bayan ya gaskanta abin da aljannin ya faɗa abu hurairah ya ce ban sani ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kana magana ne da wani kafirin aljanni tsawon dare uku nan da suka wuce wannan ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya kyale abu hurairah akan abin da ya aikata wato shugaba yana kyale na kasa da shi akan wata barna da ya yi bisa ga fahimtarsa bisa ga fahimtarsa da shi shugaba ya ce ya kyale wannan abin a ka'idar musulunci ba laifi ba ne wannan dalilin ya sa imamu bukari ya yi babi a kai ya ce fa huwa jihar imamu bukari ya ce halal ne wa in aqrabahu ila ajalin musamma jaza kuma da a ce za a wakilta mutum ga wata dukiya ta al'umma ya ɗauka ya ba mu wani rance ba tare da sanin wanda ya wakilta shi ba ya ba da rancen wannan abin idan shugaban ya tabbatar babu laifi ya tabbata babu laifi a kai a wajen Allah subhanahu wa ta'ala wannan shi ne abin da ya zo a sunnar mazon Allah wa zukira fihi maji'u tariq ila abi huraira wa annahu shakka ilayhi al-haja fatarakahu yaqut al-imam al-bukhari ya kafa hujja da hadisin abu huraira ya ce ga shi annabi ya wakilta abu huraira kan dukiyar jama'a abu huraira ya kyale barawa ya tata manzon Allah bai kama abu huraira da laifi ba ya nuna shugaba yana iya yafe ma na kasa da shi laifin da ya ma al'umma kuma wajen Allah babu zunubi dan babu bambanci tsakanin waɗannan kamar al'imamu shaukani sai ce tana yiwa kuma abu huraira lokacin da suka rabu tunda ya san ba dukiyar shi bane to ka san sata kai kwana uku nan eh to za ka dawo da shi ko ce to zan biya alimamu shaukani ya ce ba mamaki sun yi alkawarin barawan zai dawo da shi shi sa abu da ya gane shi ala kulle halin ba laifi ba ne. imamu muslim ya kawo hadisin nan yana kitabu Ya yayi magana akan babu ajirin khazin al-amin wal mar'ati idza tasaddaqat min zaune zawjiha al-imam muslim akwai babin da yayi a cikin sahihu muslim kitabun zakati yana magana akan cewa idan aka ba ma mutum aikin tsaron dukiyar al'umma kamar misali ka ba wa mutum tsaron dukiyarka kai kanka ko misali kana da shago ka dauki wani ya maka aiki yana kulawa da shagon ko kuma kana wata harka ta kasuwanci ka dora wani ya zama shine shugaba akai to shi wannan da ta shi amanar kulawa da shagonka idan ya ɗauki wani abu na dukiyar ya bada sadaka kaga ba tashi bace amma kai ka aminta da shi don haka ka shi wannan aiki me ya matsayin wannan abin da shi wannan wakili ya aikata ya kawo hadisin abu musa lashari al-imam saboda ya kafa hujja akan cewa ba laifi ne? annabi sallallahu alaihi wasallam yace innal khazin al amin idan aka samu mai tsara dukiya musulmi mai rikon amana yana da shaidan kwarai ba mutumin banza ba ne an tabbatar mai shaidan kwarai ne allazi yunfidu a wata riwayar annabi sallallahu alaihi wasallam yace yu'ti ma umira biki fa yu'tihi kamila muwaffar tayyibatan biha nafsa fa yadfa'uhu illa alladhi umira lahu bihi ahadun mutasaddiqin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan aka samu mutumin da ya zama yana da shaidan kwarai mai amana mai tsare amana yana ba da aikin da aka ce ya yi sai ya zama ya ɗauki wani kaso na dukiya ya ba da sadaka ba a cewa ya yi laifi zai ma samu lada akan wani abin da ya aikata zai samu lada saboda haka yasa al'imamu musulmi ke cewa da wanda aka ba shi tsaron dukiya da matar mutum idan suka ba da sadaka daga dukiyar wato wadda ita ka ba da sadaka daga dukiyar mijinta shine kulawa da shago ya ba da sadaka daga dukiyar shagon yana samun lada a kai, amma akan sharuɗa guda biyu sharaɗi na farko shine wanda ya barka kulawa da shagon ya faɗa ma baki da baki ya ce maka na yarda ka rika sadaka da dukiyar nan na yarda ka rika taimako da wannan eh, wato kasuwanci da muke ba laifi don ka ɗauki wani abu a shagon nan ka ba da sadaka shi miji ya gaya wa matarsa babu laifi don kyan ɗauki wani abu daga cikin dukiya ta kin bada sadaka na farko kenan ko kuma na biyu al'urfi bai fito ya faɗa maka ba amma an san halin mijin ko da matar ta bada sadaka ba zai damu ba saboda haka ko da bai mata izini ba tunda yana da wannan hali ta ta fahimta daga halayensa ta san cewa mutumin kirki ne ko da ta bada sadaka daga dukiyarsa ba zai faɗa ba idan an samu ɗayan biyun nan idan mace ta bada sadaka daga dukiyar mijinta ko da babu izininsa tana samun lada a wajen Allah haka mai kulawa da dukiyar wani idan ya bada sadaka daga dukiyar ko da babu izinin mai dukiyan yana samun lada saboda haka malamai suke ba da misali da hadisin abu huraira kaga maimakon abu huraira zama ya yi laifi a wajen Allah ya ma samu lada ne saboda me saboda kafin ya ba da sadaka kafin ya kyale barawon saboda abin da ya mu barawo kamar sadaka ne da ya kyale shi kafin ya kyale barawon ya san annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai tsawatar ma shi abin da ya aikata ba saboda yana daga cikin abin da manzon Allah yake fadaitarwa a tausaya in karantarwa ne fa yana daga cikin ayyukan manzon Allah ita kanta dukiyar da aka ba abu hurairu ya kula da ita ta waye zakatul fitr ana tara ta ne don a ba mabukata shi wannan barawo da ya taho sata me yasa shi ya sata ya faɗa ya ce yunwa ce saboda haka sai ya zama kamar an ɗauki wani kaso ne an ba an ba da daga dukiyar kafin lokacin ta yi don haka shi abu huraira kaga yana da tawili na abubuwan ah, da barawon nan yayi cewa ba laifi bane wannan dalilin yasa annabi sallallahu alaihi sallam bai tsawatar mishi ba saboda abu huraira ya sani ko da ya aikata wannan abin manzon Allah ba zai tsawatar akai ba to mu dawo ga asalin wannan hadisi abinda malamai suke cewa abin ya yafi dacewa shine a bada zakatul fitri kafin ranar sallah domin bada zakatul fitri kafin ranar sallah na farko ya dace da ainihin sunnar annabi sallallahu alaihi sallam. na biyu ya dace da abin da sahabbai suke yi a bayan zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na uku idan aka wayi gari ranar sallah daga sallar asubahi zuwa sallar idi lokacin bashi da yawa wata larura tana iya bijiro maka ta hana ka fitar da zakatul fitri kafin a je sallar idi wanda kuma laifi ne a wajen Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda zamu karanta a ƙarshen wannan babu insha Allah don haka yasa malamai suke cewa ya juzu taqdimul fitra kabla al bi halal ne a bayar da zakatul fitr kafin ranar idi da kwanaki biyu wala ya juzu aksaru min zalika kuma bai kamata ya wuce kwanaki biyu ba haka ibnu kudama ya faɗa littafin al-mughni mujallal na 4 shafin 300 bai kamata a ba da zakatul fitri kafin kwanaki biyu su rage ma ranar sallah ba duk da cewa ga wannan hadisi da muka kawo wanda al imamu Malik ya zo da shi a littafin Muwatta babu waqti irsali zakatil fitri al imamu Malik yayi babi cikin Muwatta babi game da lokacin da ya dace a aika zakatul fitri kaga hatta shi kansa al imamu Malik yana tabbatar da cewa aika zakatul fitri ake yi ga mai tarawa wanda zai rabar ba kai ne zaka rabar da kanka ba sai dai idan ba a nema ba to kai sai ka bayar da kanka abdullahi bin umar eh, kana yab'asu bi zakatil fitr ila alladhi tujma'u indahu qabla al-fitr bi yawmayn aw thalatha abdullahi bin umar yana aika zakatul fitr dinsa ga tarawa kafin ranar idi wato saura kwanaki biyu a yi sallar idi ko kuma kwanaki uku wannan riwayar ba ita ce ake aiki da ita ba akasarin malamai suna cewa kada ka ba da zakatul fitiri fiye da kwanaki biyu kafin ranar idi to tun da an samu abin da abdullahi bin umar yake yi sai ibnu qudama yake wa hadha isharatun ila jami'ihim abdullahi bin umar sahabi ne abdullahi bin umar sahabi ne ga abin da yake aikatawa yana aika zakatul fitr dinsa ga wanda ke tarawa kafin ranar idi wato saura kwanaki biyu a idi ya zama ba a samu wani sahabi wanda ya kushe ma abinda abdullahi bin umar ya aikata ba wa hada isharatun ila jami'i wanda yana nuna cewa duk sahabbai sun tabbatar wannan sunnar manzon Allah ce fa ya yakunu ijima'a don haka yasa malamai suke cewa an samu ijima'i gaba daya sahabbai a zamaninsu su haka ake yi zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam haka ake yi ولأن تعجيلها بهذا القدر قد يخل بالمقصود منها فإن الظاهر أنها تبقى أو بعضها إلى يوم العيد idan aka ce za ka tura za ka fitar da zakatun fitiri sati guda kafin ranar sallah to ai wanda ka bawa zakatun fitirin zai cinye ranar sallan ka bata ma zo ba kuma dama hikimar zakatun fitiri shine ya zama a ranar idi jama'a suna da wadata to ka ba da shi sati guda kafin ranar idi talaka ya cinye abincin ranar idin bata zo ba an cinye kaga hikimar taimaka ma talakawa da abinci a ranar idi dai ba a same ta ba saboda haka yasa wannan ita ce fahimta mafi inganci wanda ya tabbata a sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma duk da haka akwai sabani na malaman fiqh akan wannan matsala misali wasu malamai suna ganin tun ramadan yana rabi babu laifi don ka ba da zakatu fitr wasu na ganin ba ma ramadan kawai ba kamar misali mazhaba ta al-imam abu hanifa yana cewa ya yajuzu ta'jiluha min awwal al-hawli daga farkon shekarar ma in ka bada zakatul fitr yayi kamar misali yanzu nan washe gobe da sai suka dauki zakatul fitr ka bayar kace na karama sallah mai zuwa fa fahimtar al'imamu abu hanifa me dalili yace ce anna hadha zakatun tunda an kira ta zakka ita kuwa zakka tana da wani siffa ashbahar zakatul mali zakar dukiya babu laifi ka gaggauta ta kafin lokacin ka yi kaga yana da abin da ya dogara da shi amma in ya zama ga abin da ake yi a zamanin manzon Allah ai bai dace a bar wannan siffa ba a koma aiki da tawili bai kamata ba saboda haka yasa babu wata fahimtar da ta dace kamar wannan fahimta ta al Malik wanda ta dace da bayanin abdullahi bin Umar wanda alimamu imam Malik ya rawaito hadisin nan alimamu imam Bukhari ya kawo shi hujjoji ga sunan cikin littafin hadisai da yawa a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam haka ake yi don haka zakatul fitr bai kamata a bayar da ita da a farkon Ramadan ko a tsakiyar Ramadan ba ko da a ƙarshen Ramadan ne sai dai kwanaki biyu kafin Idi shine mafi dacewa wannan shi ya tabbata a hadisi kamar yadda sahabin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya aikata idan mutum ya bayar a tsakiyar ramadan a rashin sani ba a cewa zakarsa ba ta yi ba saboda akwai malaman da ke fatawar babu laifi da hakan saboda suna kiyasi da hadisin abu huraira ai hadisin eh, suna misali da hadisin abu huraira hadisin abu huraira yana nuna cewa ya kama barawo kwana nawa kwanaki uku yana kama barawo sai suka ce to idan kwanaki uku yana kama barawo kaga ya nuna ba a riga an raba zakar ba ashe idin bai zo ba kenan ashe an tara zakatul fitrin kafin ranar idi da kwanaki masu yawa ba kwana biyu kawai ba tunda a cikin waɗannan kwanaki yake kama barawo da safe zo ga amma annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ya ya mar bayani amma kamar al-imam ibn Khuzaima yana cewa hadisin abu huraira baya tabbatar da cewar abubuwan da suka auku din a cikin ramadan yalla dai shi abu huraira ya tabbatar wannan dukiya da aka bashi tsaranta dukiya ce ta zakatul fitri yaushe abin ya auku bai tabbatar ba wanda wasu malamai ke ganin ma bayan ramadan ne saboda ba a samu rabar da abincin gaba sa ba don yawan shi shi yasa wato eh, aka samu har kwanaki uku din nan abu huraira yana tsaron yana ya zo cikin sahihu ibnu kuzaiba ala kulli halin mafi dacewa shine mutum ya fitar da zakatul fitri kafin ramadan da kwana ɗaya ko kwanaki biyu abu na biyu game da wannan hadisi da muka karanta na bulughul maram yana tabbatar mana hukuncin zakatul fitri anna annaha fardun kamar yadda abdullahi bin umar ya faɗa عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرب رسول الله زكاة الفطر ما hukuncin zakatul fitri Abdullah bin Umar ya tabbatar da cewa farilla ne kaga hadisin ya tabbatar mana matsayin zakatul fitri farilla ne anna rasulullahi faraba zakatul fitri min ramadan ala an-nas manzon Allah ya farlanta zakatul fitri akan mutane sa'an min tamrin aw sa'an min sha'irin ala kulli hurrin aw abdin zakarin aw unsa min don haka yasa ibnu hajar cikin fathul ya kawo bayanin al-imamu malik da mujallal na 368 al-imamu malik yace zakatul fitri tana cikin umarnin Allah da yayi a bada zakka misali a suratul baqara aya ta 43 wa aqimus salata wa atuz zakata ku tsaya da sallah ku bada zakka wato wannan aya ba wai zakar dukiya kawai take magana akai ba hadda zakatul fitri fa bayyana tafasila zalika wa min jumlati ha zakatul fitri a dunkule Allah tabaaraka wa ta'ala idan yace ku ba da zakka to hadda zakatul fitri amma idan an zo bayanin zakkan nau'insa daban-daban shine za a yi bayanin kowane nau'i kuma daki-daki ga yanda tsarinsa yake kasancewa sannan ga inda Allah tabaraka wa ta'ala yake faɗa a suratul a'la qad aflaha man tazakka yani nazala fi zakatil fitr ijma'an duk malamai sun tabbatar da cewa wannan aya ta suratul a'la tana magana ne akan zakatul fitr kuma abinda akasarin malaman sunna suka dauka kenan saboda wannan magana ta Abdullah bin Umar faraba rasulullah sallallahu alaihi wa sallam zakatul fitr manzon Allah ya farlanta zakatul fitr don haka yasa aka ce ijma'an babu shakka zakatul fitri farilla ce akan musulmai farilla ce saboda wannan kalma ta Abdullah bin Umar wadanda suka tabbatar da farilla ce akwai al-Imam Ibn al-Munzir cikin littafin sa Kitabul Ijma inda ya kawo bayanin matsala ta 105 haka nan al-Imam Nawawi cikin Kitabul Majmu' a mujallal na 6 shafin 104 yana cewa wa zakatul fitri wajibatun indana wa inda jamahirul ulama zakatul fitr wurin akasarin malaman sunna farilla ce sai kai mamaki yanda mutane suke sakaci game da zakatul fitr akan samu wanda wallahi sallar za ta wuce ya fitarwa kuma yana da halinta da yawa mutane sukan yi tambaya gare mu wannan sallar da ta wuce ban fidda zakatul fitr ba idan imanin ya dawo masa domin lokacin da aka yi idin imanin ya tafi gare shi abinda aka ce farilla ne abinda duk duniya tana yi amma kai kadai baka ba da zakatun fitr ba ya fitarwa saboda rowa ko saboda ƙin gaskanta maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-imam al-baihaqi a littafin sa as-sunan al-kubra kitab az-zakat babu man qala zakatul fitri fariidatun yana mujallal na shafi 159 الإمام البيهقي يتي وقد أجمع العلماء على وجوب صدقة الفطر malaman suna sun yi ittifaki akan cewa zakka zakkar kono farilla ce sai ya kawo labarin abu ammar wanda ke cewa wani tabi'i ne ana kiransa abu ammar alkuniyarsa ya ce sun yi tambaya ga kaisu bin sa'ad bin ubada kaisu bin sa'ad bin ubada sahabi babansa ma sa'ad bin ubada sahabi ne shi wannan tabi'i ya ce mun tambayi sa'ad bin ubada an sadaqatul fitri menene hukuncin zakatul fitri fa qala sai ce amarna biha rasulullah babu shakka manzon Allah ya mana umarni mu cire zakatul fitri kabla an tun eh, eh, tanzila zakat kafin Allah ya saukar da wajibcin a fitar da zakan dukiya wanda ke nuna maka cewa zakatul fitri da can farilla ce ta riga ma zakan dukiya ita ce farkon a farlanta akan sahabbai zakatul fitri kamar yadda shi kan shubin sa'ad bin ubada yake fada ce abu na farko shine manzon Allah ya farlanta mana bada zakar kono wanda shine abu na farko kafin ma a saukar da wajibcin zakka na dukiya ma falamma nazalatiz zakatu lokacin da Allah ya saukar da wajibcin zakan dukiya fa lam ya'muruna manzon Allah bai sake umarni gare mu ba sai kyale mu ya shiru walam yanhana kuma bai hana mu ba ada fitar da zakatul fitri manzon Allah bai ce farilla ne a ci gaba da fitarwa ba bai ce sunna ba ne la bai hana su ba bai kuma yi umarni gare su ba wa na hannu na fa'alhu ta shi wannan sahabi yake gaya ma wannan tabi yace saboda haka tunda manzon Allah bai hana mu mu ci gaba da cire zakatun fitari ba shi yasa muka ci gaba da fitarwa har dai zuwa rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam sai al-imam al ya ce to haza wannan magana ta shi wannan sahabi la yadullu ala suquti farbiha baya nuna cewar wato hukuncin zakatul fitr ya fadi daga farilla li'anna farfin fardin la yujibu suquta aha don an saukar da wata farilla a yanzu baya nuna cewa wata farilla ta da kuma hukuncin ta ya fadi abu na farko da Allah ya shar'anta shine a bada zakatul fitr daga baya Allah subhanahu wataala ya wajabta bada zakar dukiya shi yasa al-Imam Malik yake cewa duk inda kaga an ce aqimus salata wa atuz zakata to zakan ba wai zakan dukiya bace kawai har da zakatul fitr kuma abinda wannan sahabi yake cewa abu na farko ma da aka wajabta shine zakatul fitr sai daga baya aka wajabta zakata dukiya amma da aka saukar da zakan wajibcin zakan dukiya annabi sallallahu alaihi wasallam bai sake mana umarni mu cire zakka ba kuma bai hana mu ba shine limamu zai hake ce ah, to ai an yi umarni da tunda an gaya muku ku cire zakka ai ba sai an sake gaya muku ba inda a ce wannan wajibcin farkon na zakatul fitr ya fadi da annabi sallallahu alaihi wasallam zai musu bayani kamar yanda ya musu bayani da can azumin ashura farilla amma da azumin ramadan Allah ya wajabta shi sai manzo Allah kamar inda zo cikin hadisin Abdullah bin Mas'ud sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya saukar da azumin ashura ya koma mustahabi azumin ramadan ya maye gurbin sai zama farilla to yanzu da can zakatul fitri ita ce farilla daga baya Allah ya wajabta zakkan dukiya annabi sai ya kyale bai ce komai ba kaga da a ce zakatul fitrin ta sauka daga hukuncin farilla da kuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma sahabbai kamar yadda ya gaya musu lokacin da aka sassauta hukuncin azumin ashura to tunda annabi sallallahu alaihi wasallam bai hana ba wa kad a ahlul ilmi ala wujubi zakatul fitri wa in ikhtalafu fi tasmiyatiha in ma kaga inda akai sabani al-imam al-bahaqi yace malamai sun yi ittifaki malamai sun yi ittifaki babu dalilin da zai sa ka ce zakatul fitri ba farilla bace babu shi illa dai inda aka samu sabani akwai wadanda suke kiranta wajibi wasu su kira ta farilla wanda kalma ce al-istila wasu suna gani akwai bambanci tsakanin ka ce farilla da kuma ka kira abu da cewa wajibi amma duka ma'anansu dole ne don haka ba malamin da ke ganin zakatul fitr ba dole bane babu wannan malamin tana da sunaye da yawa wanda shine abu na uku wanda hadisin da yake karantar da mu kamar yadda shi ibn hajar ya kira babin nan da suna babu sadaqatul fitr amma hadisin farko da ya kawo a babu sadaqatul fitri Abdullah ibn Umar yake faraba Rasulullahi zakatal fitr shi yace babi akan sadakan sadakar kono ya kawo hadisi akan Abdullah ibn Umar yana cewa manzon Allah ya farlanta zakar kono wato wani ilimi ne wanda shi Ibn Hajar ya oye karkashin wannan wanda yana nuna maka cewa zakatul fitr tana da sunaye da yawa ba wai dole bane a kira ta zakatul fitr ana iya kiranta sadaqatul fitr wannan duk malamai sun yi magana akai wannan wata fa'ida ce muhimmiya kamar yanda al-Imam Zarqani faɗa cikin sharhin Muwatta hadith eh, mujallal na uku shafi mujallal nabi shafi na 79 hadisin da al-Imam Malik ya rawaito hadith na 630 al Zarkani yana cewa ana kiranta sadakatul fitri ana kiranta zakatul fitri ana kiranta zakatu ramadan ana kiranta zakatu sawmi ana kiranta sadakatul ru'usi ana kiranta zakatul abdan wanda duk sunaye ne da malamai suka bata bisa la'akari da irin bayanin da aka samu in ma daga annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma daga sahabbai ko kuma ta la'akari da ainihin siffar ita zakatul fitri to mu kara hadisi guda ibn hajar cewa wal ibn adiyyin a wajen al Abdullahi bin ibn adiy sunansa kenan al Abdullahi bin ibn ya shahara da alkunya ta ibn adiy yana da littafi da ake kira alkamilu fi bu'afa'ir rijal alkamilu fi bu'afa'ir rijal ana kiransa ma al fil jarh wa ta'dil al fil wa ta'dil yana da mujalladi guda bakwai asali littafin ibnu adi ya rubuta ne saboda magana game da isnadi na hadisi cikin isnadin hadisi malamai da akan kira sunayensu a cikin isnadin hadisi waɗanda ba su inganta ba ya tattaro su ya yi magana a kansu wani za ka samu ya kai mujalladi tara amma dai akasari mujalladi bakwai ne to ibnu adi a cikin littafinsa alkamil fi bu'afa'ir rijal a mujallar da bakwai ya ce ya kawo wata riwaya nan al'imamu dara kutuni ya ce wal ibn adiyin wa dara kutuni yana kitabu zakatul fitri sunanu dara kutuni babu zakatul fitri sai ibn hajar yace bi isnadin amma isnadin yana da rauni wannan dalilin yasa yace yana yana littafin ibn adi al-kamil fi bu'afa'ir rijal saboda dama abinda ibn adi yake shine ya rika jera hadisai marasa inganci da aka ruwaito daga wani malami wanda aka sanya sunansa cikin isnadin hadisi to a cikin littafin nasa al-kamil fi bu'afa'ir rijal ya kawo wannan hadisi wannan riwaya ce wanda ibnu hajar yake cewa shi kansa ya tabbatar da isnadin yana da rauni a cikin hadisin wato duk dai riwaya ta abdullahi bin umar ce wato eh, ibnu hajar ya kawo hadisin abdullahi bin umar a farko sannan sai ya kawo riwaya mara inganci ta hadisin abdullahi bin umar ya kawo riwaya ingantacciya da farko sai kawo riwaya mara inganci a bayan wancan a wannan riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ah, agnuhum an tawafi fi hadha al-yawm wato yana gaya wa sahabbai wadatar da talakawa game da gewaye gari suna roƙon jama'a abinci fi hadha al-yawm a wannan ranar wadatar da talakawa kada a samu mai zagaya mutane yana roƙo a yau ranar sallah wanda yana so ya bayyana hikimar ainihin zakatul fitri a wadata kowa a ranar sallah ya zama jama'a suna da wadata ba za a samu wanda ke yawo yana roƙo ba yanda hadisin yazo tamamul hadis an ibn umar qala faraba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zakatul fitr abdullah bin umar yace manzon Allah ya farlanta zakatul fitri wa qala kuma ya gaya masahabbai agnuhum fi hadha al-yawm ku wadata talakawa da abinci a wannan rana kuma hadisin ma yana a sunan kubra na al-imam zaihaqi kitabu zakat babu waqti ikhraji zakat al-fitr ba wai sunan dara kutni kawai ba yana ma a sunan kubra an ibn umar qala wa kunna nu'maru an nukhrijahu qabla an nakhruja ila salati riwaya ta al-imam dar eh, al-imam al-baihaqi abdullah ibn umar yace mu sahabbai ana mana umarni mu fitar da zakatul fitr kafin mu fita zuwa sallar idi fa amarahum rasulullah an yaqsimuhu bainahum sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu umarni su rarraba zakatul fitiri a tsakaninsu kaga wannan riwayar ita take nuna cewa wato an samu umarnin annabi a rika rabar da zakatu fitr ba sai an kai ma wani wakili shugaba ba sai manzon Allah yana ce masahabbai agnuhum an tawafi hadha al-yawm wadatar da talakawa kada su kai ga gewaye mutane suna roƙo a wannan rana ta sallah riwayar al bai al kuma tana cikin at-tabaqat al-kubra na ibn Sa'ad. inda Abdullahi bin umar yace furiba sawmu ramadan ba'da ma huwilat al-ka'ba bi shahrin an farlanta azumin watan ramadan bayan an juya al-qibla daga ka'aba huwilatil ka'abatu bi shaharin da wata guda ala ra'asi 18 shaharan min al daga hijira annabi sallallahu alaihi wasallam wato an samu watanni 18 lokacin da manzon Allah ya hijira ya dawo Madina an samu wata 18 18 shaharan min al to a wannan lokaci wa amara fi hadhihi sana bi zakatul fitr a wannan shekara ne annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni a fara fitar da zakatul fitr wa zalika qabla an tufrada zakatu fil amwal kafin a farlanta fitar da zakat dukiya to wannan hadisin yana da rauni kamar yadda Abdullahi bin Umar yake cewa eh, annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu umarni to rarraba su ya su ba sai sun kai ma wakili ba shi da kansa ibn hajar yake bi isnadin da'if kaga kenan duk inda ka samu hadisin da ke cewa mutane suna da damar su rarrabar da zakatun fitiri da kansu yana da rauni sai dai a rashin wakili na shugaban al'umma domin asalin hadisin Abdullahi bin Umar abin da ya tabbatar kenan annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa a wada ta talakawa a wannan rana wannan riwaya tana da rauni kamar yadda ibn hajar ya nuna yana da rauni hakanan nan al-imam ibn adi haka ma al-imam ibn hazmi littafin al-muhalla mujallal na shida shafin 121 da kuma al'imamu tsaila'i a littafin nasbun raya mujallar da shafi na 521 illa dai yana tabbatar da cewar hikimar zakatul fitr ita ce talakawa su samu abin da za su ci a ranar sallah duk da cewa hadisin yana da rauni amma ma'anar hadisin haka me yasa aka ce a cire zakatul fitr wanda shine darasi na gaba insha Allah zai yi bayani a kai yana daga ainihin abin da ke sa mutane su cire ainihin wato zakatun fitar hikimar da ta sa aka shar'anta wato shine a wadata jama'a musulman ya zama kowa ya samu abin da zai ci a ranar sallah saboda ya zama to an yi murna kasancewar an bar Ramadan lafiya amma shi ya kawo hadisin nan da saboda yayi magana wato game da waɗanda ya kamata a ba ma zakatul fitri shi yasa ibn hajar ya kawo wannan yana cewa ignu an agnuhum an tawafi fi hadha al-yawm a wadatar da talakawa a ce idan an fita zakatul fitr talakawa ya kamata a ba ma wanda shine insha Allah darasi na gaba zamu yi magana akai saboda akwai hadisin da ke bayani akan wannan matsala din amma shi wanda zai ba da zakatul fitr din kuma fa shi ma akwai sharuɗan da aka gindaya a kansa akwai sharuɗa da aka gindaya akan mai fitar da zakatun fitiri. akwai sharuɗa waɗanda aka gindaya akan shi wanda za a ba ma zakatun fitiri. wanda ƙarƙashin wannan hadisin shi ibnu hajar yana mana ishara ne da wannan illa dai hadisin bai inganta ba don haka hadisai da za su zo a gaba insha Allah su ne suke dauke da wannan bayani kuma dole ne za mu takaita haka saboda idan ba mun shiga din bayanin wato ba zai samu isasshen lokaci ba Allah subhanahu wa ta'ala ya sa albarka gwargwadon abin da muka kuma Allah madaukake ya gafarta mana kuskure da ya auku akwai wanda ya rubuta tambaya ya ce don Allah ya halatta mace ta kai ziyara makabarta wannan ma mun yi magana a kansa a darasin Bulugun marami din cewa ba laifi ba ne don mace ta ziyarci makabarta wannan ita ce fahimta mafi inganci amma kada ta yawaita kuma kada a samu ta saba ma Allah ta fitanta da kuma abin da za ta aikata a makabarta din wanda shine abin da yasa malamai da yawa suke kyamatar mace ta ziyarci kabari saboda rauninta da kuma rashin kulawa tunda mace ba kamar namiji ba akwai suturar da ake so ta sa idan aka ba da daman haka ba abin mamaki bane kaga mata da wanduna a cikin magabarta to idan mace za ta yi fita mai kyau